ولا تدع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوهدوا قوة شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in bakwai ga watan shida miladiya ta annabi annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara kutubar mu waiwaye ne me ya rage mana bayan ramadan jama'an musulmi mu ji tsoron allah kamar yadda ya cancanta a ji tsoronsa jama'an musulmi mu yi biyayya ga allah kamar yadda ya cancanta a yi masa biyayya wallahi idan ramadan watan alkhairi watan taqwa ya gudu to Allah ya wajaba a ji tsohonsa a kowane wata a kowane zarafi domin yana faɗi cikin ali imran يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ya ku waɗanda kuka yi imani daraja ce lamban girma ce Allah yake kiran mu da ita inda masu imanin ne don haka duk sanda aka kira mu da wannan lamba ta yabo abinda ya biyo baya dole ne ko a aikata ne ko a bari ba ka da zafi ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah kamar yadda ya cancanta a ji tsoronsa kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi masu miƙa wuya ga dokokinsa abdullahi dan abbas yadda Allah ta tabbata gare shi ya ce a ji tsoron Allah kamar yadda ya cancanta a ji tsoronsa ma'anarsa Wa yi يطاع فلا يؤسى وأن يستاع فلا yi وأن يشكر فلا يكفى a yi Allah ta ba ji ba gani kada a kuskura a saba masa a ambace shi kada a manta da shi a dukkan al'amura a gode masa ta ce masa menene bai mana ba ta'ala yan uwana din muka zauna tsab muka dubi yadda raneku ke gudu ajalinmu na karewa al'amura suna tauyawa suna canzawa ga yawan mutuwa yanzu dai daga kama azumi zuwa yanzu yan uwa da abokan arziki da iyaye da yada to komin lissafin ka daga baya sai ka tuna wasu kuma mutuwa ta a da mutum yanzu an jima a ce gashi a zo a yi masa janaza wallahi wanda duk yi nazari ya san rayuwar duniya rudi ce kuma zai bayyana ƙarara muna cikin gafala game da inda za mu nufa domin haya wanda za mu rabu da ita muke kai mun yi watsi da inda za mu koma yasa Allah ta'ala cikin suratun lukman aya ta uku yake cewa inna wa'adallahi haqq fala taghmannakum alhayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور بالله الذي alkawalin Allah tabbas ko ka yadda ko karka yadda za ka ci sakamakon ɗayan biyun da ka yi kada ku kuskura rayuwar duniya ta mutse ku kada wani abu mai ruɗi ya raba kada Allah ya zo ya mutse ka aya ta biyar cikin ali Allah ya tsaraita rayuwar duniya kacokan ɗinta cewa malhayatun duniya illa mata gurur rayuwar duniya ba komai ne ba illa ta mutu ka yadda ka na'am duniya kawace duniya yaudara kayan cikinta mai ɗauke zuciya barin ta'alluki da mahalicinmu wanda duk ya ita zai sa ido ita zai fuskanta ita zai kwaɗayi zai ƙallafa zuciyarsa a kai ne to ya sani ba za ta wani ba ko ka tafi ko ta tafi ko kuma ga kaga ta tafi ƙarfinka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci ɗan adam kuma ya halicci zamanin da ɗan adam yake rayuwa ya sanya mana ajali gwangwado subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a rayuwan waɗanda ya so cikin bayansa Allah ya sa muna ciki sai ka ga rayuwar gajeruwa su. amma sun yi aiki nagari nagari nagari Allah sai ya albarkaci wannan rayuwa ya zantuyi wasu a shafe alkhairi da albarka a rayuwarsu Allah kada ka samu fahimta ga rayuwan ta yi tsawo amma kuma ba a ci gajiyar komai ba a ciki subhanahu wa ta'ala shi ne mai fa abubuwa ya tsawaita abin da ya so ya tsawaita ya takaita abin da ya so takaita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani na daga cikin alamomin alkiyama kun san akwai alamatul kiyama akwai al akwai al akwai ƙanana akwai dima-dima ƙananan akwai wanda sun bayyana tuni akwai waɗanda suna bayyana kullum ba su gama bayyana ba a ƙananan ma to daga nan kuma sai a fada dima-dima to na daga cikin ƙanana fukewan zarafi kaga lokaci gab da gab gab da gab gab da gab rana na fitowa sai ka ji an ce ga tanan ta yi jauza ta fada wata na tsayawa sai ka ji an ce ai yau saura kwana ka ba ana cewa sabuwar shekara sai ka rasa mai kai sai ka ji ana ta ai watan gobe za mu shiga sabuwa daga nan kuma haka zama sabo a kabari wannan ma'anar babba ce sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abu a wanda imamu ahmad ya muwaito ya ce kiyama ba za ta tashi ba har sai an matse zamani ka ga shekara kaman wata wata kaman sati sati kaman yini haka dai yini ma ya zama kamar sa'a guda ku jama'a musulmi ina za mu ina za mu mun kasa gane shari'ar mahalicinmu mun kasa fahimtar koyarwar manzanmu idan dai ba kana cikin waɗanda ba su yi muwafaƙa ba ne to lokaci ya yi da ba za ka jinkirta mutuwa ba ɗauke ka cikin matatu don haka kwashi kaya kai tattali taɓaɓɓu su ne suke fifita duniya a kan tare da cewa lokacin da aka yi alkawali gab da gabni ko da suna ganin nesa cikin suratul ma'arij ta shida zuwa ta bakwai ayanta tana cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba suna ganin abu ne mai nisa Allah ya mu kuma muna ganin shi gab da gab ne dab da dab kusa kusa subhanahu wa ta'ala ayi mana bayani in ya tashi kiyama irin waɗannan gafalallun za su ga ko sun shekara dubu nawa ne a duniya kamar ba su ma yi ne ba cikin suratul nazi'at Allah ta'ala ya ce ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa shiyatan aw a ranar da suka ga kiyama da dauke da fitininta a kansu za su ji kamar ba su zauni duniya ba face maraice ko hantsinta ko safiyarta nan. wato ba a ma ne ba kai akwai ma inda yake cewa wa yau mata komu sa'a yaksimul mujrimuna ma labisu garinsa in aka tashi kiyama mujrimai anidai za su dosa rantsuwa ba su awa ɗaya ba a duniya ko shekara yau saboda bala'in da suka fada shi hadisi ya zo daga abin a tsamanin ya jingina da garin ka'aba afuwan abu zar ligifan ya jingina da garin ka'aba wata rana ya ce ayyuhan nasu mu. ya ku jama'a ku zo ku taho ila akhin nasihin shafiqin ku matso wajen dan uwanku mai maku nasiha mai ya maku su aka rasa a sai kaɗan nan da nan jama'a suka kewaye shi sai ce kai ina tambayan mutumin da zai yi tafiya zango mai nisa shin ya dace ya ɗauki guzurin da zai tafi don ya sami isa lafiya? shekwani kuwa to yau tafiyar tafiya zuwa gidan lafiya ce ku yi guzurin abin da za ku zauna lafiya sai wani bawan Allah cikin mutanen kufa sai ya miƙe ya ce wa mallazi yuslihuna menene guzurin da zai kyautata mu ya kyautata tafiyar mu mu samu jin daɗi zuwa lahira abu ya ce ka yi aikin hajji aikin haji saboda wasu manya-manyan abubuwa da za su biyo baya gobe kiyama inda ka ji Allah ta'ala da kansa ya ce ya ayyuhan nasu taɓo rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim malam ya wuce inda kake tsammani Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku wallahi fitina na kashin alkiyama babban al'amari ne babba a wajen Allah ba a wajena ba ya girman abin yake Allah ya rantsuwa ya ce babban fitina fitinar babba ce musibar babba ce bala'in babba ne sai ku yi maza wannan aza'imul umur din ku yi hajjan mabrura sannan wasu shaɗi shadidan taruhu lin ku azumci yini wanda ake zafi da zufa da ishi a ciki saboda ranar tashin alkiyama ku samu sauki nan wasallin aka ake ni fi tsawadin laili da jimmatin kubur ka yi ƙoƙari dare ya haɗu da duhu ɗaya biyu uku na dare ka tashi ko mata a biyu ka yi don ka samu hasken ƙabari ka baddala shi da duhun dare sannan ka faɗi kalma ta alkhairi kada a ji bakinka sai kalma ta alkhairi duk wata kalma ta shari kulle bakin shi yasa da Allah ya yi maka sai maka kyaure mai ƙarfi kyamarin ma jabul do ga leɓen sama ga na ƙasa ka rufe shi kada ka buɗe sai in alkhairi ne zai fita ko zai shiga ga ma wani kashin da aka sa aka jirgin su ne wasu mabudai masu ƙarfi da kaca Allahu to ka sanya duniyanka majalisa biyu ne kaca majalisa ta farko inda kake neman halal majalisa ta biyu inda za ka je ka nemi lafiya a ka nan nan majalisa da biyu ne nan inda za ka bauta ma Allah ka nemi kiyama in banda nan ka tashi ba sai wajen sana'ar ka wajen neman halal amma a jika a dandali a jika a wajen kalankuwa a jika a gidan rawa kai ne fati kai ne lancin kai ne fitness saboda lalacewa to to to wannan wannan kan ka jefa kanka cikin bala'i wago kuma wani lokaci ma wai munnar sallah ka gama azumi ka koma ruwa ceto majalisi na uku cutar da kai zai ba zai tamfa amfanar da kai ba ke dukiyarka kuma ya zan nau'i biyu ne dirhami biyu ne e naira ne biyu naira farko wanda za ka ci da iyalanka ne naira ta biyu wanda za ka yi sadaka ne ka kaddamar da shi don gobe kiyamanka Allahu akbar yake in akwai naira ta uku cutar da kai za ta yi ba za ta amfani ka ba duniya da kiyama ha ah, aka ganin wani dutse zai fasa ga zafin rana yana saman dutse da guduma yana tafasawa har sai ya wake da shi a zo a siya ya cika katifa dam yamma na yi hannun shi in kuka gaisa sai ka ji kamar zai yanka ka amma in ya tashi sai je gidan karuwa in dai neman halar ne wa ya kai amma kaji inda ya sa naira Allahu akbar Allah ya ji kan maza Abu Zar Allah ta'ala ya kama masa yadda sai aka ji ya ce wayo Allah wayo ya wani gunjin iko aka ce me ya faru sai ya ce dogon guri ya kasmi la ilaha illallah ko san wane ne abu zari algifari shi yake faɗin wannan kalma dan allah kaɗan nemi tarihin rayuwarsa da zuhudinsa da bibiyan abinda annabi ya koya masa sallallahu alaihi wasallam sannan za ka san wane ne shi kuma yaya mu muke a yau mm-hmm. sai ya ce kai duniya awa biyu ne sa'a biyu ne ɗaya sa'an ta wuce sai ɗayan tana gabanka wanda ta wuce in ma daɗi ne ta tafi da daɗin wanda ta rage maka tana yodamarka tana son ka karanta haƙurinka game da ita ka je ka ɗebi halalinta da haramunta in har ka tsaya a halal a abin da ya rage a rayuwarka to kai kai ne mutum wanda Allah ke so kuma ana maka fatan alkhairi da gidan aljanna amma in ka ce yake halal yake haram to ban san yadda zan sufanta mummunan makomarka ba Allah dai shi ne yake jibinta ni'ima da duk kyautatawa jama'an musulmi Ma'aikatar alkhairi ba sai a ramadan ba duk wanda ya gabatar da alkhairi a rayuwarsa ko yaushe to ya ije gaba zai ɗibi zubi kamar yadda aya ta talatin take cewa ali imrana yau mace jidu kullu nafsin ma amilat min khayran mukbara wa ma amilat min su a ranar da kowace rai za ta ga sakamakon abin da ta aikata na alkhairi gashi an kamata da ma abin da ta aikata na tsiya a wannan lokaci ne wanda bai aikata alkhairi ba tawaddu law bai na wa bainahu amadan barida Ran za ce fatan ina ma akwai fage mai nisa shekaru aru aru tsakaninta da saduwa da wannan abu don ta gyara amma su roƙa a dawo da su su gyara su yi imani su yi aiki na kwarai Allah ce la walau mutu la adu limanu ko anhu innahum lakazibun ƙarya suke yi wa yuhazzirukum Allah nafsa wannan babban magana ce wallahi Allah na muku kashedi ku kiyaye ki inna akhadha rabbika la shadid wallahu rahufun bil ibad ya dan uwana kiyaye abin da allah ya umarce mu kamar yadda muke bauta masa a ramadana yini da daransa muna addu'a muna ambatansa muna kiyaye familai muna yin nafisili muna lizuntan karatun alkur'ani da tadabburi da aiki to ramadana ya wuce wannan alkhairin kada mu zo mu bata shi alkawalin da muka yi ma Allah kada mu walwala ta'ala ya ce wala tanqudu wala takunu kallati naqadar gazlaha min ba'di quwwatin ankafa ku zama mahaukaciyan mai kadi ta yi ne tana kadi yamma yayi kuma duk ta kwance tukkan a ga hauka ya zo a ƙarshe imam makul yana cewa akwai abubuwa kuma wanda biyar su tufafi da su kai ma dan za su zame maka alkhairi akwai abubuwa uku wanda ya kuskura ya tufaci da su tun za su zame masa shari abubuwa hudun nan wanda za su zame mana alkhairi allah ka tufatar da mu da su godiya ga allah na biyu imani ga allah na uku kaskantar da kai ka yi du'a'i ka roƙi allah na hudu kai ta istighfari kana tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin suratul nisa aya ta 47 ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai amfana wani daji zai ji in ya azabtar da ku Allah ba zai azabtar da ku ba matukan sun zan masu godiya gane shi da imani kuma ya faɗi cikin suratul anfal aya ta talatin da uku wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taɓa muminai azaba ba mutakan suna istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗi cikin ayar Qur'ana ta saba'in 77 kul ma ya abu bikum abdi laula du'a'ukum Allah ai ba ba din bauta da roƙon da kuka yi masa ba ya kuwaye mai ra'ayi da ku sai jefa ku a jahannama a manta da ku sannan abubuwa uku wanda suke zama wa ba a kan ɗan adam makici zalunci walwala alkawari shi ne almakar walbari wannan ta'ala yana cewa cikin suratul fatiha aya ta goma faman na kasa fa'in na mayan kusu alanafi wanda biye ma'alla Allah alkawalin zai bauta masa ya dawo ya walwale ya bi son zuciya wallahi ya ci cikin shi sannan yana faɗi cikin suratul fatir aya ta 43 wala yahiqul makru as-sayyi illa bi ahli duk wani muguwar makirci ba ta komawa sai kan wanda yake yin ta daɗi masu sau sannan Allah ta'ala aya ta 23 cikin suratul yunus yana cewa innama baqiyukum ala anfusikum duk abin da za ku yi na zalunci ko ta'addanci ko shirka ko ma menene wallahi kun cuci kanku ne Allah ba za ka cuce shi da komai ba ba za ka tane shi da komai ba ba za ka rage shi da komai ba na haka mu yawaita na fili bayan kamallai mu nemi guzuri don makoma kada mu walwala alkawalin mu tsakaninmu da ubangijinmu wajen bauta masa وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آية بقرة شيء من التكيل يا جماعة المسلمين duk abin da kuka aikata na alkhairi kankantan kankantansa Allah yana sane kuma zai yi sakamako maza maza ku nemi guzuri kafin ku mutu babu guzurin da za ku nema fiye da mai taqwallah jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah bin shari'ar Allah nisancan saba ma Allah ku ji tsorona ya kuma abota hankali a ƙarshe kan mu manta akwai azumi na kwana shida na shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin shari'ar ya nuna mana wanda ya azumci Ramadan sannan ya biyo da kwana shida a watan shawwal kamar ya yi azumin shekara ne cip kuma da allah mu gaya ma iyali musamman musamman akan samu sakaci da kofin kula ga wasu daga cikin mata ka gama na fa'alin da laluransu na mata yake sa su sha har wata ramadan din ta zo da su biya ba wannan babban kuskure ne mu yi ƙoƙari allah ka yi mana taimako allah ka yafe mana Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai makiyanka Allah ka yi mana maganinsu wanda duke nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka mai da sharrin nan a kansa Allah ka amintar da mu Allah ka tsare mu Allah ka ba mu hudi duk inda muke mata lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu an ga yadda ake ga mutuwa ko to kowa ya yi tattai da malam Musa ma ɗaya daga cikin hadiman mu na farfa a wannan masallaci shi ma jiya ya mutu eh ina jin wa haka dai ya mutu ko wa haka kuma shekaran jiya da shi aka yi janazan makwabcin shi hmm. ka ga mutuwar ba wai tana maka sallama ba ne da shi muka yi idi komi amma kuma in ta zo ba ruwanta da lafiyarka ba ruwanta da shagalinka ba ruwanta da tsalle-tsallenka walai yi asirin Allah nafsa a ajalu ajaluha ko muna roƙon Allah ya ce mana Allah ya gabata mana Allah ya ji kanmu Allah ka ɗauke dukkan fitina garin damuwanmu gaba ɗaya kowa da nashi Allah ka yaye mu kowa damuwarsa cututtukan da ke jikunanmu da wanda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka ma ba mu da shi ya Allah muna roƙonka ka sanya tafiya tafiyar mu kyau har mu gamu da rahamarka wa kumu ila salati yasallahu lana jami'a Thank you.